masu sauraro kullalubo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam tare da kowa cikin wannan fitowar wata ita ce zango na uku kuma na karshe a wannan rana da fatan auna lafiya to abubuwan da zamu gabatar muku da ya dala cikin shirin namu sun kunshi shirin nan na ko san daga nan sai labarun duniya da dumi-dumin su sai muryoyin masu sauraro sai a ji afirka a yau sannan kuma kisoshin rayuwa daga nan sai amsoshin aƙida sannan mu karkare da duniyarmu a yau da fatan za ku kasance tare da mu domin dukkanin waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya ba ɗaya amma sai a fara da jin shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 6 ga watan nuwamban shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma sha ɗaya ga watan rabiu uthani na shekara ta 1444 jira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 162 da suka gabata a rana irin ta yau wato 6 ga watan nuwamban shekara ta 1860 abraham lincoln wanda yake adawa da bautar da mutane a kasar amurka ya zama shugaban kasar ta amurka a lokacin shugabancin sani dai kasar ta shiga yakin ballewar yankuna daban-daban na kasar abraham lincoln ya fara gwagwarmaya domin ganin an daina bautar da mutane a amurka tun kafin ya zama shugaban kasa amma a shekara ta 1865 wani mai adawa da tsarin yin watsi da bautar da mutane ya kashe shi har lahira masu ware kun san cewa shekaru 209 da tara da suka gabata a ranar irin ta yau wata shida ga watan nuwamban shekara ta uku gwarzon kwatar 'yancin kasashen latin amurka daga mamayar mulkin mallaka simon bolivar ya samu nasarar kwatar 'yancin kasarsa venezuela daga mulkin mallakar turawan spain simon bolivar ya yaƙi sojin mulkin mallaka na spain da adadin mayakansa da ba su wuce 6,500 ba yayin da sojin turawan spain adadinsu ya kai 13,000 amma da ƙarshe bolivar ya samu nasara a kansu kuma ya fatattake su daga kasar venezuela inda al'ummar kasar suka samu 'yancin kansu simon bolivar ya taimaka wa al'ummomin kasashe da dama a yankin latin amurka wajen fatattakar turawa 'yan mulkin mallaka inda ya dawo wa al'ummomin kasashensu da 'yancin kansu da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 44 suka gabata rana irin ta yau a ta lokacin da ake cikin gwamnati jun juhali a kasar iran ma'aikatan gidajen rediyo da talabijin na kasar suka fara yajin aiki domin nuna rashin amincewarsa da zaluncin sarki sha na lokacin bayan fara yajin aikin ne jami'an tsaron sarki sha haka kai samame a wasu kamfanonin jaridu inda suka kama wasu da gaske ma'aikata sai dai hakan ya sa manyan jaridu na kasar sun kasa buga jaridunsu amma duk da haka wannan bai karya gwiwar mutane har zuwa lokacin da aka yi nasara akan masarautar sarki sha ba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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon gugun Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Tuma da yanzu ga Tahir Amir Raji dauke da labarin duniya da dumi su. ga labaran duniyan da farko ga kanunsu iran ta kara ingancin makamai masu linzami samfurin babar 373 a cikin nasara hukumar kare wa'anda ake kaiwa hare-haren ta'addanci ta duniya ta yi allah da kaiwa 'yan sandan iran hare-haren ta'addanci za ku ji cewa gwamnatin kasar tunisia ta sami bashi dala amurka miliyan 74 daga asusun lamunin kasashen larabawa yanzu kuma ga cikakkun labaran ma'aikatar tsaro kasar iran ta ba da sanarwar kara kyautata makamai masu linzami samfurin bavar 373 tare da nasara kuma safiyar yau ne aka kaddamar da sabon makamin ga sojojin kasar ta iran tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto ministan tsaron kasar iran burgediya janar muhammad reza ashtiyani yana faɗar haka a safiyar yau lahadi a bikin kaddamar da makamin ashtiyani ya kara da cewa kafin haka dai makamin yana iya samun bararsa idan an cilla shi daga nisan kilomita 200 amma ana amfani da shi daga ƙasa zuwa sama ne kawai amma sabon samfurin da aka gabatar a yau yana da ƙarfin samun bararsa idan an cilla shi daga nisan kilomita 300 sannan yana iya kaiwa nisan kilomita 450 idan an cilla shi daga sama banda haka makamin a hali yanzu dai yana amfani da sabbin kayakin zamani wa'anda suka inganta aikinsa an yi amfani da bavar 373 ne a karon farko a lokacin atisayin vilayet sky 99 inda aka tabbatar da ingancinsa da kuma kyawun aikinsa. hukumar karewa da ake kaiwa hare-haren ta'addanci a duniya ta yi allah wadai da hare-haren da ake kaiwa jami'an tsaron ƙasar iran wanda ya yi kama da hare-haren ƙungiyar 'yan ta'adda ta daesh kamfanin dilacin labaran irna na ƙasar iran ya nakalto shugaban hukumar saba safi yana faɗar haka safiyar yau ladi ya kuma kara da cewa hare-haren da ake kai wa jami'an tsaron ƙasar iran a cikin 'yan kwanaki ko kuma makonnin da suka gabata sun yi kama da na ƙungiyar 'yan ta'adda ta da'ish sannan ya yi kira ga gwamnatin kasar iran ta ɗauki matakan da suka dace don kare jami'an tsaron kasar masu kare jama'ar kasar kafin haka dai a ranar alhamis da ta gabata ce dai wasu 'yan ta'adda a lardin albus kusa da birnin tehran suka kai wa jami'an tsaron sa kai na basij hare-hare har ya kai ga shahadar ɗaya daga cikinsu da kuma raunata wasu goma sha ɗaya har ila yau a ranar 26 ga watan oktoba da ya gabata ne wani dan ta'adda dan kungiyar da'ish ya shiga hubarin ahmad bin musa alkazim salam a birnin shiraz na kudancin kasar iran inda ya kashe masu ziyara a cikin hubarin goma sha biyar daga cikinsu har da yara da tsoffi mata da maza hukumar lamunin kudade ta kasashen larabawa amf a takaice wacce take da cibiya a birnin abu dhabi na kasar haɗaɗɗen daular larabawa ta ba wa gwamnatin kasar tunisia bashi dala amurka miliyan 74 saboda ta fara warware ɗimbin matsalolin tattalin arziki wa'anda kasar take fama da su kamfanin dillacin labaran reuters ya bayyana haka a jiya asabar ya kuma kara da cewa duk da cewa wa'annan kudade ba za su warware ɗimbin matsalolin tattalin arziki wanda ƙasar tunisia take fama da su ba amma zai share fagen samun wasu ƙarin basussukan nan gaba tsadar makamashi da kuma cutar corona wacce duniya ta yi ta fama da su a cikin 'yan shekarun da suka gabata sun jawo tsadar rayuwa a ƙasar tunisia sannan sun taimaka wajen jawo matsalolin siyasa a ƙasar wanda ya sa shugaban ƙasar kai sa'id ya kwace iko daga zababbun 'yan siyasan ƙasar sannan ya samar da sabon kundin tsarin mulki wanda yake ganin zai fi dacewa da mutanen ƙasar musamman a cikin wannan mummunan halin da suke ciki masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran jaridar washington post ta kasar amurka ta rakalta wata majiyar fadar white house wacce ba ta son a bayyana sunanta na cewa shugaban ƙasar wato joe biden ya buƙaci gwamnatin ƙasar ukraine ta daina turjiya kan cewa sai ta ga bayan shugaba putin na ƙasar rasha kuma duk wata dama da ta samu na sasantawa da kawo ƙarshen yakin ta amince da ita jaridar ta nakalto majiyar na cewa shugaban ya ba wa gwamnatin kasar ukraine wannan shawara ce don ganin bata tilastawa wasu kasashe da suke goyon bayanta daukar nauyin yaƙi na shekaru masu yawa ba don hakan zai iya kashe gwiwarsu rahoton ya kara da cewa a fili yake gwamnatin kasar amurka tana cewa za ta tallafa wa kiev a yakin da take fafata da kasar rasha matukar ta ci gaba da yakin amma kuma a ɗayan ɓangaren kuma tana fatan a kawo ƙarshen yakin da ake fafatawa wanda ya shafi tattalin arzikin ƙasashen duniya da dama musamman ƙawayen ita ukraine sannan akwai tsoron cewa ana iya faɗaɗa yakin har a yi amfani da makamin nukiliya a cikinsa a wani bangare kuma babban sakataren ƙungiyar tsaro ta nato john stoltenberg ya ce yakin ukraine yana hannun shugaba putin na ƙasar rasha idan ya ga dama yana iya kawo ƙarshensa ko gobe wanda ya nuna kungiyar tana neman mafita daga wannan yakin dubban mutane a birnin london na kasar birtaniya ne suka fito zanga-zanga kan titunan birnin a cikin ruwan saman da ake ta yi don nuna irin mummunan halin da ƙasar take ciki na tattalin arziki tashar talabijin ta paris tv a nan tehran ta nakalto wasu masu zanga-zanga na cewa ƙasar birtaniya ta talauce babu ci gaba a halin yanzu wasu na tunanin taban ne za su yi ta abinci ko kuma dumama gidaje saboda sanyi labari ya kara da cewa kungiyar majinyata ta kasar birtaniya a karon farko ta zaɓi shiga yajin aiki don ganin yadda al'amura suke ƙara taɓarɓarewa a ƙasar wasu sun bayyana cewa ba za su iya haƙuri da matsin lamban tattalin arzikin da ƙasar take fama da su ba musamman a daidai lokacin da wasu 'yan kaɗan sun zama masu arziki fiye da kima a lokacin yakar cutar corona a daidai kuma lokacin da mafi yawan mutane suke fama da matsin lamban tattalin arziki masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. yanzu kuma ga shirin kuna muryoyin masu sauraro. ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan mu da yau da kuma sake haduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin da ya saba zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH. To kamar yadda yake al'ada a wannan shirin kowane ƙarshen mako dama ce da muke baku ta isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki don haka malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana assalamu alaikum jamfuriyar musulunci iram na kadora diga kadan fulani wargi daga jihar bauchi ina son ku bani dama kasa kunni gaishe gaishe na karshen mako kamar su kwamar ilyasu yakuba diga wa itas gadau akwai abokina shefu adamu rijau ibrahim nan fulani Sani Yayari mai Arsenal, shugaba Iliya mai shayi garkin daura, akwai Lawan bin hambal MK dan Sulba Sokoto, akwai abokina Ibrahim Haruna Bingirawa, akwai abokina Isuhu Madatai da Magaram, akwai abokina Sunusi Madatai da Magaram, akwai Musa Hadirin Asuba da Magaram, akwai abokina Shehu Kashalla Kafsa ana zikiri, akwai Shehu Adamu Rijau, akwai Mala Ibrahim da ke garin Takatabo, akwai Isa jikar mai saji akwai haɗabi mai kwamfuta mai yama akwai abokina nazifi ibrahim rugar shagari sokoto da dukkanin masu sauraron wannan gida rediyo mai gaishe ku kadora diga gadan fulani wargi daga jihar bauchi a tarayyar najeriya assalamu alaikum wa wabarakatuh sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne ma da maganar jamhuriyar nijar na kira ku rigana ma da magana ina so kuma dama yi gaishe gaishen karshen mako da farko ina gaira sanushi madatte akwai shugaba ila mai tartiri shayi garki dora akwai adar zakin soya bulbarin baban dimaman bande ina ga da lektoro mai restaurant bakin ofital akwai shugaban rami aski akwai mashi soja mai adadi sau akwai dozman taksi moto akwai tasi ungwatu da yakunan mai aski ba da raka akwai kadawar diga ga ɗan fulani warji isa jika mai sabiya toro ali ya jafar inguru ina ga da haɗari ma ina ga da ilyas brazil an zuci alkasim baba lima aharam alkasim agadas ina ga da shutu tayar agadas akwai mutare mp bakiran da bakwai ina ga da umar taku kadamari akwai sabi iso karewa akwai miji soja mai ta akwai baba ya gambo tumniya ina gaida masudu kilo goma akwai masudu a riska. salamu alaikum radio boh tehran ina muku fata alkhairi da fatan kuna cikin koshin lafiya ina gaida dukkanin ma'aikatan boh tehran musamman ma zuwa gare ka malam asan barka da fatan kana lafiya na muka fata alkhairi dangantar damar da kuke bamu mu gaida yan uwa da amina arziki a yau ma za mu yi amfani da wannan dama mu gaida yan uwa da amina arziki da farko ina gaida iyayena da suke can garin daure a madadin su dukkanin yan jihar maraɗi ina musu fatan alkhairi yan fadodi yan club zaɓi sanka wanda suke nan garin agadis ina musu fatan alkhairi musamman zuwa ga eh, prezi na musoju na hamma fifi akwai ilyas mai shago da akwai shi tayar ina mai fatan alkhairi da akwai baban namu alhaji isu dila mai nama ina gaida shi da akwai yusuf ina mai fatan alkhairi musamman zuwa gare shi veterans ina gaida shi da akwai absatar ruwa da radio da akwai auta aishatu mai tunanin gobe na musu fata alkhairi akwai mambobi na himma matasa dukkanin su fatima sj isaka musamman zuwa gare shi ibrahim ina mai fata alkhairi gari da dukkanin masu sauraron radio bioch ina musu fata da gari da fatan suna cikin koshin lafiya sunana mamman Shafi'u wanda aka yi sani da Tupac mai wacha prezi na himma matasa a nan garin Agarsa da take jamhuriyar Nijar a tashi lafiya assalamu alaikum barakatuh suna sunana Muhammadu dan bari bari shugaban na fara mazajin daga nya mai Nijar muna cikin mai rashin mako Alhaji Amman don gaisuwa da fata alheri zuwa gare akwai Ilis Tayar don gaisuwa da fata alheri zuwa gare akwai malami abokin tafiya malam Sidiku don gaisuwa da fata alheri zuwa zuwa gare ku duka wanda suke biye da mu sau da kafa wani masu kaunin babban radio mai ardubin albarka akwai dan fulani dan fulani wanda shanun su ka kare a gaishe ka akwai mayya dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare su ga ɗayan su aka ce fulani da mutane kai har da farawa dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare su assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu eh, radio iran radio mai albarka eh, ina so ku bani dama da shike muna karshen mako in ga yan uwa da amin na arziki daga farko dai ni ne alhaji amman tari da ganin gaya mai ina gaida hassan barka ina jinjina maka ina gaida ka lawa abbali agadas kai ma ina gaishe ka lawa andu nan gaya mai ina gaishe ka iliya hamidin kai ma ina gaida ka da kai da iyalinka muhammad dan bare bari kai ma ina gaida ka da kai da iyalinka tsoho mai albarka kai ma ina gaishe ka sanisi madattai kai ma ina gaida ka isuhu dan bare bari kai ma ina gaida ka shitu ayar agadas ina gaida ka rabe mai aski kai ma ina jinjina maka rabe sarkin aiki kai ma ina gaishe kudi yan uwa waɗanda su ji na kiri sunan su ba ina gaida kowa kuma Allah ka ba kasashen musulmi zama lahiya Allah ka taimake mu gabaki da kuma Allah ka taimaki musulmin ka Allah ka kare mu ga sharrin masu shirin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ni ne Alhaji Amman daga nan gaya mai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan Radio Iran sai magana Hassan Lajo Umar daga unguwar Sabon Gari da magarin Mujamburiya ne ta a ƙarshen mako ne na so ku bani dama da a sakonnin gaisuwa da yan uwa da muna arziki a farko ina gaida mai gabatar da shirin malam Hassan Barka ina gaida alkasin babu Liman daga nan Habbarna a Gadas ina gaida Kabiru Sule musamman wanda yake bakin kasuwar Taransa da Magaram ina gaida Dogon Taxi Moto ina gaida yaya mai gyaran salula Isu mai gyaran salula Mutari mai gyaran salula Kilimo mai sai da waya wanda suke a babban tashar ta magaram ina gaida isu madattai sanusi madattai ina gaida yakuba mai aski wanda yake raka ina gaida muji soja mai ta sau ina gaida usaini alhaji umar wanda yake birnin da magaram ina gaida dukkan masu sauraron sashen hausa na radio ta na gode ku tashi lafiya mai magana hassan alhaji umar salamu alaikum mai magana lawala amurkin shugaban na kula big tempo da maganin jamhuriyar nijar zan yi amfani da wannan dama an gaida yan wani abokan arziki a ranar da dauke ba mu ta magaida da yamma na farko ina gaida abdu lumana mai mutuwa ina gaida rawa mai aski shugaba na masu kila da saurari ina gaida musa ba da masu da shugaba na haɗaka ta kulab da fada na shahada magaran ina gaida alisa alisa sani dj alisto shugaba na haɗin kan matasan afirka ina gaida dukkan yan uwa da abokan arziki da suke a tarayyar najeriya musamman masu mayya da kuma sare sa'idi daura ina gaida asan barka da dukkan mambobi na kulab big tempo da maganin jamhuriyar nijar mai magana da wani amurkin shugaba na kulab big tempo da maganin jamhuriyar nijar Nijar. Assalamu alaikum biyu Hausa mai magana Abdulmana Merami Tuwarak da Magaram. Da farko a gaida mini a ɗahir mai kwamfuta miya mai naukar gama a gaida mini tsoho mai albarka a gaida mini shugaba raba mai aski a gaida mini lawala amurka a gaida mini idi koriya nan mai ramu tuwarar a gaina gaida kai kanka san barka a gaida mini baba ya gambo wanda yake tibiniya da ko sunu su madattai da ko isu madattai da kowa da kowa da kisaran mu hali yanzu. assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta hiran bh hausa mai magana mishi muhammadu wanda aka sani da suna mai soja mai adai da tsaho a nan zandar da magaram ko likitar dutse ina so in yi amfani da wannan dama ta ƙarshe ƙarshen mako in yi jinjina ga malam hassan barka kuma in gaida yan uwa da abokan arziki akwai larwa na alhaji abdu agadas akwai bukar roga roga wanda yake agadas akwai shitu tayar wanda yake agadas akwai letoro mai sans bakin likita duzi akwai shugaba rabe mai aski lawali tati gidan marra shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura sunusi madattai isu madattai eh, ina ma kowa da kowa fatan alheri kuma ina godiya ga wanda suka zama mu eh, suka taya mu zaman ta'aziya na abokin mu abokin fafatawa mu wato na agwa mai faci bakin ofital na gode radio biyu hausa radio radio tehran mai magana muji muhammadu wanda aka san da suna muji soja mai ta sahu a nan zandar kohol likita dutse a tashi lahiya assalamu alaikum wa barakatuhu burfu boh hausa radio tehran jamhuriyar musulunci magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar tawa a mazaunin kasar gambia sarakunda zan gaida yan uwa da abokan arziki da ke cikin wannan gida ina gaida abokina harashi lawaye tudu ina gaida abokina abbas mazaunin kasar togo ina gaida babban yayana mal Nasiru mazaunin kasar cote d'ivoire ina gaida kanina rabu isa wanda ke zaune kasar Cote yana gaida abokina na isa dan turawa da ke zama kasar burkina faso yana gaida dukkan ɗaukacin al'ummar musulunci na cikin duniya allah ya gudana wani sati lafiya magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar tawa lawaye ce ɗaya mazaunin kasar gambia sarakunda assalamu alaikum hausa bihohet kuna magana da muhammadu lawalil waye garin matsin kai jihar da magaran jamhuriyar nijar alhamdulillahi zan isar da saƙon gaisuwa kamar yadda kuke bamu dama mu a duk ƙarshen mako farko ina gaida a ɗahir zakin soyayya bulbaram akwai yusuf shi ma wanda yake a bulbaram sannan ina gaida sanusi maɗattai da magaram ina gaida malam mati birnin agadas sannan ina gaida kwamar ibrahim lara gabta akwai abdulmumin muhammad akwai sarkin haiki na ƙasa gabaki ɗaya akwai ibrahim garambe radio duniya akwai ibrahim salamadira radio gaskiya zandar da kuma shugaban wannan shiri wato malam hassan barka ta jinjina ta musamman ga duk lokacin masu sauraron wannan gidan rediyo mai albarka na bihohet hausa mai muku magana muhammadu lawali luwaye matsin kai jihar da magaram jamhuriyar nijar assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu jamhuriyar musulunci ta iran wannan gidan rediyo mai tarin albarka muna miƙa godiya a da kuke ba mu dama a da ƙarshen mako mu gaida yan uwa da amannan arziki ina gaida abokina himsu mai caji ka hirmo bakin titi da fatan ya sallar juma'a lafiya sannan ina gashe da gwani lawan ali gamadan sannan ina gashe da alama jabun kore sannan ina gashe da hamza shu'aibu aidi gamadan sannan ina gashe da suleiman hida amaryarsa da ke garin gamadan sannan ina gashe da kaura direban bajat da fatan ya sallar juma'a lafiya sannan ina gaida dan yalo direban a daidaita sahu da fatan ya sallar juma'a lafiya sannan ina gashe da sunusu black direban tanki da ke garin badime da fatan ya wuni lafiya sannan ina gashe da na'ima musa jihar kebbi kebbi najeriya da fatan tana sayan goshin lafiya sannan ina gaishe da amarya ta zilahan maman amina da fatan tana sayan goshin lafiya sannan ina gaishe da falalu nijar mazaunin libya da fatan ya yi sallar juma'a lafiya sannan ina gaishe da mato musa da ke kasar libya da fatan yana sayan goshin lafiya a madadina usman sani da ke nan garin kashirmo karamar hukumar dakin tofa kano daga tarayyar najeriya na muku fatan alkhairi ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio musulunci radio zan ira yau mahawarin bakwai kun ba mu lokaci mu gaida yan uwa da abokan arziki na farko dai ina gaida na zibi ibrahim ina gaida ibrahim haruna ina gaida hadda mai kwamfuta ina gaida muhammadu dan bare bari ina gaida iliya hamidin ina gaida musa malam tanko ina gaida tango kane na feyi ba ina gaida maliki kane na feyi ba ina gaida alhaji hamza abiyaso ina gaida sala majuwar kane na ina gaida alhaji bahari da na Senegal ina gaida an baka da na Senegal ba da bayan haka nan duk wanda bai ji na ambata suna ne ba ina gaida kowa da kowa shugaba ubanta ya shiga gaban mu bika da baya hasan Barka ina gaida ina gaishe ka Iliya mai shayi da kanti da na Najeriya haza wa salam. assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta hiran suna na gwani lawali game da na so ku bani dama na tura sakon gashe gashe zuwa yan uwa ga abokan arziki musamman irin su yusuf madatai da magaram da abdulmumin muhammad da kuma ahmad ladan yirkau na gaida kawo mai roba juga hama abbasi akwai muhammad mai kayan miya gombe na gaida kowa da kowa na cikin wannan gidan mai albarka Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu Radio Tehran sunana Malam Iliya Hamidin mutunan kogobce buza wanda yake mazamni na a nan babban birnin Yamai Village na wadata ko radio amfani kuma yana gaida Isa Tsoho mai albarka wanda yake sai da maganin gargajiya a nan babban birnin Yamai ina gaida Amman Tari wanda yake dan kasuwa na wanda yake a nan babban birnin Yamai ina muku fata alferi ina gaida dukkan agadatta nan da suke cikin wannan gurbi kowa da kowa ina muku fata alheri a gadatta ina jinjina muku ina gaida ku ina gaida shugaba uban tafiya hassan barka ina muku fata alheri ina gaida masta wanda yake an hita sani ne da sunan ku kaɗan kurce ne wanda yake a nan duwala kamaru ina gaida abdullahi alhaji abu wanda yake a nan duwala kamaru ina muku fata alheri a nan jamhuriyar nijar ina gaida hamma yaro dodo na soyaba wanda yake a nan radio amfani musamman ina gaida musa malam tanko muga gadi show ne ma fata alheri ina gaida abubuwa dan filin gaba ban balki sana halin mutum sai Allah ina ma fata alheri ina gaida Ibrahim wanda aka yi sani da sunan gari wanda yake a nan gidan tele na kasa wanda yake kuma a village artisana wadata ina muku fata alheri kuma Allah gwada mana wani sati lafiya. To masu sauraron mu duba da yanayin lokacin da muke da shi a nan tilas zan ɗuga aya a cikin shirin na yau wani sabo kuma sai gobe idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. masu sauraro sai a ga zama domin a ji shirin nan na Afirka yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. ne ka dubi kan wasu batutuwa da suka shafi nahiyar Afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar ko kuma batutuwa na kasa da kasa da suke da alaka da nahiyar ko wata kasa daga cikin kasashen nahiyar. A yau shirin namu da Allah zai dubi ne dangane da batun matsalar tsadar farashin kudin dala a tare Najeriya. da kuma irin matsalolin da hakan ya haifar ga harkokin tattalin arzikin kasar da kuma sauran harkoki na hada-hadar jama'a musamman ma a bangaren hada-hadar kudade wannan da shi abin da shirin zai dubi a kansa da yardar allah da fatan masu saurare za a biyo mu musamman hankali domin jin cikakken shirin. cikin lokutan baya-bayan nan farashin dalar amurka ya yi ta yin tashin gaurin zabi a tarayyar najeriya tashin da bai taɓa yin irinsa ba a tarihi tashin farashin dalar dai wani abu ne wanda ba za a iya kauce masa ba a najeriya saboda matsaloli da suka dabaibe tattalin arzikin kasar daga watan janairun shekara ta 2022 da ake sayar da dalar amurka akan naira 565 zuwa watan oktoban wannan shekara naira ta rasa daraja da kashi 28 cikin 100 kamar yadda shafin naira matrix fx da ke bibiyar darajar kudin ya bayyana a cikin abin da ya gaza kwanaki goma farashin dala a tare najeriya ya karu kusan naira 54 biyu bayan sanarwar da babban bankin kasar na cbn ya fitar akan batun sauya fasalin kudaden kasar a ranar talata da ta gabata a birnin abuja an fara sayar da dalar amurkan akan naira 839 ko da yake a wasu jihohin irin su kano farashin bai kai haka ba duk da cewa dai a wasu jihohin musamman jihar lagos farashin yakan ɗara haka da dama daga cikin masu sana'ar canji suna cewa masu gidansu suna zama a halin yanzu babu abin yi kamar yadda wani dan canjin ya bayyana ya ce da yawan mu mun daina zuwa kasuwa saboda bamu da abin yi mafi yawan mu mun fi samun dalar ne daga cbn wadda ake kira da bidin kuma yanzu an fi shekarar rabon da a bamu irin wannan canji in ji shi mafi yawan abokan hulɗa a halin yanzu ba su kai dalar su domin a ba su naira a cewar dan canjin su ma a ta suke yi domin kuwa duk kwana guda dalar amurka tana ƙara daraja a najeriya yayin da kuma darajar naira take ƙara zubewa a baya akwai wasu hanyoyi da ke rage wahalhalun samun dala kamar tallafin bankuna wanda suke bayarwa ga matafiya na neman lafiya ko ilimi ko kuma kasuwanci amma yanzu babu kuɗi da ake samu amma idan kana da wani makusanci za ka iya samun adadin da kake so na dubu hudu wanda ake bayarwa a hukumance a cewar dan canjin a baya akan samu dala daga bankuna na kasuwanci da cbn da kuma masu kaiwa kasuwa su sayar domin samun naira amma bincike ya tabbatar da cewa a yanzu babu ko ɗaya daga cikin waɗannan da ake samu ɗan canjin ya ƙara cewa buƙatar da ake da ita ta dala ya sa ko dubu ashirin kake nema sai dai ka haɗa da dubu ɗaya da dubu biyu domin kuwa samun dala a dunkule ya zama tarihi a najeriya ya ce idan kana da asusu na banki na kudaden ketare zai zama kana da kuɗi a ciki amma ba za ka iya cire kuɗin ba a lokacin da kake so idan wani abokin hulɗarka ya yi maka aikin kuɗaɗe daga ketare ta bankin gt misali zuwa bankin first bank saƙon ba zai zo ba domin kuwa babu dala a cikin bankunan duk tashin da dala take yi 'yan canji ake zargi babu mai baiwa 'yan canji dala a hukumance kuma babu wanda ya san taya suke samun dalar balle kuma a halin yanzu muna cikin tsaka mai wuya matuƙa ta ɓangaren gwamnati ba ta ba mu kudaden da muke bukata kamar da ta ɓangaren mutane kuma suke zargin mu da karya darajar naira in ji dan canjin. to sai dai a nasu bangaren masana suna cewa ba kowa ne yake jin daɗin wannan tashin farashin dala da take yi ba ko da bankunan kasuwanci da suke hada-hadar kuɗi a faɗin najeriya domin lamarin yana shafar aikin su kai tsaye a don haka bankuna sun ɗauki matakai waɗanda suke ganin cewa za su iya sauƙaƙa faɗuwar darajar naira a ƙasar ta hanyar bayar da ƙananan kuɗaɗen ƙasashen ƙetare idan mutum yana da asusun ajiya na kudaden ketare wanda ake kira da domiciliary za ka iya yin ajiya ta kudade a ciki ko nawa kake bukata kuma a baya za ka iya cire ko nawa kake so kuma a kowane lokaci kake bukata yin hakan amma ban da yanzu abokan hulɗa suna zuwa da shirin cire kuɗi kamar dala ɗari ko sama da haka amma bankuna sai su kare da ba su dala goma ko ashirin ko biyar a wasu lokutan a wasu lokutan sai dai su bayar da katin atm to amma a ina ne za ka iya amfani da katin na atm domin cire kudade na waje a nigeria ga tsarin tallafin pta da kuma pta da sauransu yanzu bankunan kasuwanci a fadin nigeria sun daina bayar da dala a hannu abinda ake kira da cash sai dai kati idan an fita waje a cire kudaden sai dai masana suna cewa tsarin cike yake da magudi da kuma cuwa-cuwa in ba wani abu bane ya janyo tashin dala a fadin najeriya illa na baiwa gwamnati kudi da kamfanin mai na nnpc ya yi kwata-kwata wanda kuma ta hanyar sani gwamnati take samun dala mai yawa man fetur shine babban abin da najeriya take sayarwa tana samun dala kuma a halin yanzu kamfanin nnpc ya yi wata takwas zuwa tara bai baiwa gwamnati komai ba in ji wani masani akan harkokin tattalin arziki hakan ya biyo bayan ikirarin da kamfanin npc ke yi ne na biyan kudaden tallafi ko kuma subsidy wanda tun daga nan aka fara fuskantar karancin dala a hukumance a cewar kamfanin na nnpc haka ya sa ita kanta gwamnatin tarayyar najeriya idan tana bukatar dala sai dai ta bayar da takardun lamuni waɗanda ake kira da eurobond domin ta samu kudaden dalili na baya-bayan nan shine sauya fasalin kuɗi da cbn ya sanar da cewa zai yi a kwanakin baya-bayan nan abin da zai faru shine mutane za su fito da su domin su sayi kudaden waje wannan ya ƙara buƙatar da ake da ita na samun dala wanda ita ba a da buƙatar yin wata doka a kanta a najeriya in ji masanin ya kuma yi zargi mutane waɗanda suke yawan zuwa bankuna suna karɓar bta da kuma pta domin samun riba tunda akwai bambancin farashi tsakanin farashin gwamnati da na kasuwa duk waɗannan abubuwa su ne ba za su bar dala ta zauna wuri ɗaya ba a najeriya akwai bukata da yawa da ake da ita da kuma karancinta a kasuwa da dama daga cikin masana harkokin tattalin arzikin da suna ganin cewa irin matakan da ake da ɗauka a baya na barin dala ɗin da sama ma kanta farashi kushaka babu wani abu ne wanda zai yi tasiri kuma zai ci gaba da yin tasiri wajen rugurguza kiman naira a tarayyar najeriya wanda wasu masanan sai ganin cewa idan gwamnati bata ɗauki irin matakan da suka dace ba to daga nan zuwa ƙarshen shekara ta 2022 da muke ciki dalar amurka ɗaya za ta iya kaiwa kwatankwacin naira dubu ɗaya ta najeriya a masu lokacin da muke da shirin riske ma nan zamu jala zamin shirin sai a saduwa ta gaba da dala za a ji mu dauki da wani jigon kafin lokacin abudin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. ma sauraro sai ku gyara zama domin ku ji shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. mu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na gisoshin rayuwa wanda har yau dai ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da yake karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku wannan littafin dai mai suna matasan mu wanda marubuciya Bilal Rabi Zango ta rubuta to kamar doka sani yau ma za mu dora daga inda muka tsaya. shigowar su malam liman ne yasa dpo ya tashi yana faɗin sannunku da zuwa malam kujera su mubarak suka basu suka zauna bayan sun gama gaisa dpo ya faɗa musu abin da mai a ta ya ce malam liman ne ya ce shi yasa na ce abu abin a sannu don mutane sun ba da shaida akan mutum bai zama dole ta kasance daidai ba shi yasa aka ce shari'a sabanin hankali yanzu tunda ka ce can za a je ba damuwa mu tafi kawai mun gode da wannan kokarin tashi suka yi suka fita idanun hajiya har sun kumbura saboda tsabar kuka alhaji duk da yana namiji amma ya kasa daina kuka musamman da ya ji halin da ɗiyarsu take ciki da dadewa amma ba su sani ba kalla anti da mijinta ya yana faɗin gaskiya ba ku kyauta mana ba me amfanin rufa ma zainab asiri yanzu gashi abin da ya janyo daga karshe na san kun yi haka ne saboda kada ku tada mana hankali amma wallahi da a ce tun lokacin da kuka gane halin da take ciki kun faɗa mana da aurar da ita zan yi ga duk wanda na ga dama abban fati ya ce alhaji sai haƙuri mu ma bamu san abin da zai kai haka ba da Allah ya kaddaro mata mutuwar ta a haka amma tunda Allah ya sa an kama ɗaya daga cikin su hukuma za ta hukunta sa wani ne ya shigo da sallama yana faɗin wai wani ɗan sanda da wasu mutane suna sallama da alhaji kallon sa alhaji ya ce abban fati ka je ka shigo da su kawai bana son fita mutane su tsaida ni a waje tashi ya fita gaba su suka shigo kowa ya samu waje ya zauna a falon bayan sun gama gaisawa suka yi masu gaisuwa kallon alhaji dpo ya yi a nan ya yi masu bayanin da ya sani kuma ya ba ma mai adaidaita damar maimaita abin da ya faɗa shiru gaba ɗaya falon ya yi kallon anti alhaji ya yi ya ce ke khadija ki da allah ki faɗa mana gaskiya yanayin yadda kika ga zainab da yaron ya yi maki kama da cewa sun dade suna tare hannu ta sa tana goge hawaye da suka zubo mata alhaji ya ce ki faɗi gaskiyar abin da kika sani ne kada ki ja ma yaro hukuncin a banza anti ta ce ni dai a lokacin da na fito a tare na gansu sun fito daga a daidaita bayan ta kira sunana na je na cewa ashe ba nan ne gidanku ba kuma da zai tafi ya ce mata kada ta manta ta sha maganin to bayan mun shiga gida ya kara kiran wayarta ya ce mata ta sha maganin kuwa lokacin ni ce na ɗauki wayar sai na yi tsaki na kashe mubarak ya yi saurin faɗin wallahi haka akan muna tare da shi ya ce ya tuna ta ce masa ba ta lafiya akwai maganin tunanin a jakarta bara ya kira ta ya tuna mata ta sha kada ta manta kuma yana gama kira ya ce wai ta yi masa tsaki alhaji ya ce ina jin ki sai kuma me ya faru anti ta ce bayan abban fati ya zo sai ya ce na ɗauki wayar ta ne kamar ita ce domin mu gano wani unguwa yake alhaji ya ce tunda sun dade suna tare ai ya kamata a ce ka san ɗakin sa lokacin da kike tambayar sa alamun sun nuna mamakin tambayar da kike masa anti ta ce ni ce ni dai kawai na tambaye sa a wace unguwa yake shine ya ce mani a sallar yake duk wanda na ce ma sardaunan matasa ya san shi murmushin takaici alhaji ya ce ya ka saki wannan yaron da aka kama kawai babu wata shaida da za ta nuna cewar shine ya ma zainab ciki kuma shaidansa sun fi namu yawa domin ga wanda ya ɗauke ta nan ya tabbatar da gaskiya kuma ni ma a cikin labarin ko alkali ne iyakar abin da zan ce kenan tabbas na yarda sardauna ba shi ne ya yi mata ciki ba kawai ya taka sahun barawo ne gaba ɗaya halin zainab ya bata mana rai wallahi da a ce tun kafin yau na samu wannan labarin na abubuwan da take aikatawa ba zan bata lokaci wajen sa a kama wani ba wannan kadai ya ishe ta babu abin bakin ciki a ce mutum ya yi irin wannan mutuwar a ce kowa yana fata ya mutu yana mai kusanci ga Allah amma ita ta mutu tana saban Allah wallahi malam liman ne ya yi saurin katse ta yana faɗin haba alhaji idan wata ta kama ai ruwa ake amfani da shi domin a kashe ta ya za ka ringa zuba mata fetur ai dole ta ƙara ƙarfi idan hankali ya ɓace hankali ake sawa a nemo sa abin da ya faru ya rage ya riga ya faru ita dai wannan baiwar Allah yanzu haka tana kabari idan ka ce zaka furta wata bakar kalma a kanta tamkar kana ƙara mata azabar Allah ne ta jima da wadda za ta tarar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 masu sauraro ga shirinku na amsoshin aƙida. Amsoshin aƙida. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين جماعة صاروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na amsoshin aƙidar musulunci kamar yadda muka sani ne mun fara amsa wata tambaya da wani daga cikin masu mu ya turo dangane da al'amura da suka zafi raja'a yake cewa wai gaskiya ne 'yan shi'a sun yi imani da raja'a tana cikin aƙidansu sannan me ake nufi da raja'a din me yasa kuma sauran musulmai waɗanda ba shi'a ba ba su imani da wannan raja'a ba to alayi hal a cikin shirinmu da ya gabata mun yi bayani akan cewa lallai tana daga cikin al'amura na aƙida da ya shafi mabiya mazhaban ahalbeti wannan imanin daraja ya zo altattafai ya zo altattafan manya-manyan malamai na shi'a ba wani abu ne boyayye ba sannan mun kokari mu fahimci mu bayyana menene ake nufi da ita raja din wato kamar yadda muka faɗa raja'an nan fa ba kuma bane illa dawowan waɗansu mutane kaɗan daga mamata wanda suka riga musu mutu su dawo cikin rayuwa Allah ya tayar da su ya dawo musu da ransu su dawo duniya amma wannan zai faru ne kafin tashin kiyama ba wai ranar kiyama ba fa a wannan duniyar dai matattu sun mutu amma Allah ta'ala zai dawo da su to wannan kuma abin zai faru ne a lokacin da imam mahadi ya bayyana wato kenan abu ne wanda zai faru a cikin wannan al'umma to kenan babu wani wanda kuma zai dawo din sai bisa wani dalili wato dalilin shine ko dai ya kai wata kololuwa a cikin imani wato kenan ko kuma ya kai kololuwa cikin fasadi za su dawo nan wato wannan duniya da muke ciki wannan wani abu ne wanda zai faru in ya faru ubangiji wani ta'ala cikin wani abu na hikimarsa zai yi abin da ya dace da waɗannan waɗanda zai ba wa lada da kuma waɗannan waɗanda zai sake ba wa wani abu na ba domin kowa ya girbi abin da ya shuka to kaga kenan akwai dalilai kuma da dama da 'yan shi'a imamiya waɗanda suka imani da imamai goma sha biyu suka kafa dangane da wannan ainihin dawowa ɗin akwai hadisai da dama mutawatirai waɗanda aka rawaito su daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da a'immatu ahlul bait alaihi salam duk an rawaito su a cikin littattafai daban-daban na aƙida saboda haka ke sannan kuma duk malamai ma na shi'a sun tafi akan lalle akwai abu wannan al'amari gaskiya ce wannan raja'a dawowa din da ake magana a kanta kuma sun yi wani abu na kafa dalilai da ayoyin alkur'ani da kuma hatta ma wasu al'ummomi da suka gabata cewa irin wannan abun ya faru waɗanda duk suke tabbatar da cewa lallai akwai nassi nassi kuma a fili da yake nunawa cewa a wannan aƙida aƙida ce tabbatacciya da za ta faru kuma abu ne wanda yake Allah subhanahu ta'ala ya magana sa a cikin alkur'ani ba a wuri guda ba a wurare daban-daban saboda haka za a iya cewa wannan al'amari na raja'a ba al'amari ne ma da za ka ce kurin wai ake da yan shi'a ba ko da ko waɗansu daga cikin malamai na ahalin sunna suna nuna ba su imani da wani raja a ba watakila ba su fahimce ta bane ko kuma sun fahimta amma dai suka kauce mata a to waye za ka ɗauka yanzu misali ko musulmi din ko kuma waɗansu wanda ba ma musulmi ba waye bai yi imani da cewa isa bin maryam annabi ne na Allah ta'ala amma ai baya duniya nan yanzu ko to amma ai a ƙarshen duniya a ƙarshen zamani zai dawo duniyar nan to yana ina yanzu wannan dawowar da zai ai kusan wani abu ne na raja dawowa ce a lokacin da yanzu baya cikin duniyar nan amma kuma Allah subhanahu ta'ala cikin hikimarsa zai dawo zai dawo da shi to watakila wani ya ce a to ai akwai bambanci tsakanin dawo annabi isa domin shi annabi isa dama bai mutu ba ko kuma aƙidar ku ta shi'a kuna zancen raja'a ne akan cewa waɗansu sun mutu matattu ne fa amma za a taso da su daga kabarurukansu su dawo cikin duniyan nan shi ko annabi isa ai bai mutu ba eh to wannan magana ko da mutum yayi wannan hakanin ne gaskiya ne to amma ai ba wani bambanci akan dawo da mutum tsakanin wanda ya mutu da wanda bai mutu ba duk dai ko mutum ya mutu ko kuma bai mutu din ba amma dai matukar mutum baya cikin wannan duniya din to wannan ba abu ne mai wahala a wajen Allah subhanahu wata'ala ba ya dawo da shi kamar inda Allah ta'ala zai dawo da annabi Isa cikin wannan duniya din ya zo ya rayu bayan ya rayu a cikin ta Allah ya ɗauke shi daga duniya din yanzu ai annabi Isa ba a cikin duniyan nan to amma zai dawo da shi to mu maganar mu ai magana ce akan raja'a raja'a magana ce kalmar larabci kamar inda muke bayani akan raja'a wato dawowa dawowa bayan mutum ya bar wannan duniyar sawa'un barin nata da ya yi ya barta ne akan ya mutu ko kuma ya barta ne akan wani dalili kamar shi annabi isa din amma abin da muke cewa shin zai yiwu a dawo da wani wanda ya bar wannan duniya a sake dawo da shi cikinta tabbas zai yiwu laisa alallahi bi aziz wannan ba wani abu ne wanda yake mai wahala a wajen Allah ta'ala ba bai girmama ba irin wannan aikin a wajen ubangiji wa ta'ala saboda haka idan Allah ta'ala ya ɗauki annabi isa wannan tsawon lokaci mai tsawo shekaru aru aru ya kai shi wani guri a can wajen sama ne ta wasu sun ce ta biyar wasu sun ce a sama ta hudu ko ma ina ne Allah ya kai shi amma dai annabi isa baya cikin duniyar nan to idan wannan abu ya faru to ashe ubangiji wa ta'ala zai kuma iya dawo da matattun da Allah ta'ala ya ɗauke su suma daga wannan duniya ya kai su cikin kabarurruka shi ma Allah ta'ala zai iya dawo da su wannan ba wani abu ne wanda yake mai wahala ba wajen ubangiji subhanahu ta'ala saboda haka sheke nan kudura ce ta Allah ta'ala saboda haka babu bambanci tsakanin wannan al'amari na dawo da annabi isa cikin duniyar nan da kuma wani wanda yake kabari shi ma Allah ya dawo da shi cikin duniya ne duk abu guda ne abin da muke magana akan shine arrujo din nan arraja'atu wato a dawo da wani bayan ya bar wannan duniya annabi isa zai dawo cikin wannan duniya ya sake rayuwa haka ma waɗansu daga cikin mutane waɗanda suka bar duniyar nan suka tafi wato cikin barzahu su ma Allah zai dawo da su cikin wannan duniya shine fa abin da ake magana a cikin wannan al'amari na ainihin raja'a din nan saboda haka sawa'un dawowa annabi isa ce ko kuma dawowa matattu ne waɗanda suke barzahu alamul barzahu to duk gaba ɗaya sunan ta raja'a wato dawowa ce zuwa wannan rayuwa ta duniya saboda haka kenan duk wasu mazhabobi idan har an ce sun yi imani da dawowa annabi isa to me zai hana kuma wayannan mazhabobin su yi imani da dawowa waɗansu matattu waɗanda suke barzahu yanzu allah zai dawo da su wannan duniya kamar yadda shi mai tambayan ma yake faɗa ne cewa wai me yasa ahlus sunna ba su imani da raja'a kamar yadda shi suka imani da ita ba to kaga wannan sai ka tambaye su da kansu me yasa suka yi imani da cewa annabi isa zai dawo Allah zai dawo da shi duniya amma ba su imani da Allah ta'ala zai dawo da waɗansu matattu waɗanda suke barzahu ba mai dalilin su kaga sai ka tambaye su domin ba bambanci abin da nake nufi da ba bambanci mun tabbatar da cewa annabi Isa bai mutu ba ba matacce bane shi amma kuma mun tabbatar wa kanmu cewa baya duniya yanzu Allah ya ɗauke shi ya kai shi wani guri to wannan gurin da Allah ya kai shi ba ainihin duniya ba ce to amma Allah ta'ala zai dawo da shi cikin duniya su kuma matattun da Allah zai dawo da su su ma cikin duniyan nan Allah ne ya ɗauke su su ma ya kai su wani guri ko da ko da sunan mutuwa ne ya kai su wani guri da ake ci masa barzahu to ubangiji kudiransa tana nan akan in yana so su dawo duniya din zai ce kunne fayakun al'amarin ubangiji kenan kun faya ya kunne da ya ce su dawo sai su dawo to duk da cewa waɗannan maganganu maganganu ne muke ta kawo su domin hankalin mutum ya motsa akan cewa aƙidan yan shi a dangane da raja'a ba wani abu ne sabo ba akwai abubuwa da dama da za su kafa hujjoji da su to wannan a hankalce kenan ma sannan kuma idan muka zo muka kawo hadisai da ayoyin alkur'ani da suke ishara akan raji'a din nan to nan ne mutum zai sake tabbatar da cewa ashe abin da ya shi suka tafi akai na wannan raja'a din ba wani abu ne sabo ba kamata ma ya yi kai waje ba ma ya yi a ce duk wani mumini duk wani musulmi ya yi imani da wannan raja'a din domin ubangiji subhanahu ta'ala ya yi wannan raja'a din ba a guri guda ba ba a guri biyu ba a gurare daban-daban kuma ya kawo misalce-misalcen raja'a din nan a cikin alkur'ani mai tsarki saboda haka kenan insha Allahu na fata shi wanda ya wannan bayani kamar yadda muka faro wannan mukaddima din muka kuma faro wannan misalce-misalcen to zai ba da lokaci da kuma duk masu sauraron mu ba za su ba da lokutan su su kasance masu bibiyan wannan shiri domin su tabbatu akan cewa lalle aƙidan 'yan shi'a na cewa raja'a tana nan tabbas ce hakika ce za a kawo dalilai insha Allah a mu na gaba za mu yi kokari mu fara kawo ayoyin alkur'ani da kuma misalce misalcen da Allah ya buga na a dinna a cikin alkur'ani mai girma to amma saboda lokaci yanzu za mu tsaya anan wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin yanzu kuma ga takaitattun labaru ma'aikatar tsaro ƙasar iran ta ba da sanarwar ƙara kyautata makamai masu linzami samfurin bavar 373 tare da nasara kuma safiyar yau ne aka kaddamar da sabon makamin ga sojojin ƙasar ta iran tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto ministan tsaron ƙasar iran burgediya janar muhammad reza ashtiyani yana faɗar haka safiyar yau lahadi a bikin kaddamar da makamin ashtiyani ya ƙara da cewa kafin haka dai makamin yana iya samun bararsa idan an cilla shi daga nisan kilomita 200 amma ana amfani da shi daga ƙasa zuwa sama ne kawai amma sabon samfurin da aka gabatar a yau yana da ƙarfin samun bararsa idan an cilla shi daga nisan kilomita 300 sannan yana iya kaiwa nisan kilomita 450 idan an cilla shi daga sama. banda haka makamin a hali yanzu dai yana amfani da sabbin kayakin zamani wa'anda suka inganta aikinsa an yi amfani da bavar 373 ne a karin farko a lokacin atisayin vilayet sky 99 inda aka tabbatar da ingancinsa da kuma kyawun aikinsa hukumar karewa da ake kaiwa hare-haren ta'addanci a duniya ta yi allah wadai da hare-haren da ake kaiwa jami'an tsaron ƙasar iran wanda ya yi kama da hare-haren ƙungiyar 'yan ta'adda ta da'ish kamfanin dilacin labaran irna na kasar iran ya nakalto shugaban hukumar saba safi yana faɗar haka safiyar yau ladi ya kuma kara da cewa hare-haren da ake kaiwa jami'an tsaron ƙasar iran a cikin 'yan kwanaki ko kuma makonnin da suka gabata sun yi kama da na ƙungiyar 'yan ta'adda ta da'ish sannan ya yi kira ga gwamnatin kasar iran ta ɗauki matakan da suka dace don kare jami'an tsaron kasar masu kare jama'ar kasar kafin haka dai a ranar alhamis da ta gabata ce dai wasu 'yan ta'adda a lardin albus kusa da birnin tehran suka kai wa jami'an tsaron sa kai na basij hare-hare har ya kai ga shahadar ɗaya daga cikinsu da kuma raunata wasu goma sha ɗaya har ila yau a ranar 26 ga watan oktoban da ya gabata ne wani dan ta'adda dan kungiyar da'ish ya shiga hubarin ahmad bin musa alkazim salam a birnin shiraz na kudancin kasar iran inda ya kashe masu ziyara a cikin hubarin goma sha biyar daga cikinsu har da yara da tsofi mata da maza to da aka maka zo karshen shirinmu na wannan lokaci da fatan an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara sai dai kafin mu karkare mi bankwana da ku baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kwana lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.